Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau lahadi tara ga watan oktoban shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai an kashe akalla mutane goma sha bakwai tare da raunata wasu da dama a wasu hare-hare da aka auna fararen hula da tsakar dare a kudu maso gabashin birnin zaporizhia na kasar ukraine akalla mutane goma ne suka mutu yayin da wasu sittin kuma ba a san inda suke ba bayan da wani kwale-kwale ya kife a jihar anambara da ke kudu maso gabashin najeriya koriya ta arewa ta gudanar da wani gwajin makami da ba sabon ba a tsakiyar dare a jajibirin ranar bikin tunawa da kafuwar jam'iyyarta ta ma'aikata kanin labaran kenan a babin rahotanni za a cewa a jihar anambra da ke najeriya ana fargabar cewa akalla mutane 76 sun mutu a wani hadarin jirgin ruwa jirgin ya zo ya wuce ya kuma wani hannun ruwa wanda mota ke tsallakawa zuwa gaba wannan garan kada sai injin sai bashi to ina yana dawowa da ba kamar shi din kan jini dawo da ba sai bi ainihin karkan gada a birnin maiduguri na jihar borno da ke najeriya a karan farko cikin shekaru takwas an gudanar da bikin maulidi da daddare sakamakon ingantar yanayin tsaro bayan nan muna tafa da rahoton yadda al'ummar musulmai suka gudanar da bikin maulidi a birnin kumasi na kasar ghana Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin rayun da ku masu sauraro kan turo mana ta imel. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barka barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. An ba da rahoton kashe akalla mutane goma sha bakwai a wasu hare-hare da aka auna fararen hula da tsakiyar dare a kudu maso gabashin birnin zaporisiya na kasar ukraine wasu da dama kuma sun sami raunuka babban jami'in diplomasiyar kungiyar tarayyar turai ta eu a jiya asabar ya yi allah ya da kakkausar murya akan yunkurin rasha na mamaye tashar nukiliya ta zaporisiya kana kuma ya ce ya zame wajibi ga sojojin rasha da su fice daga tashar ta kuma koma karkashin ikon ukraine babban jami'in lamuran kasashen waje joseph borrell ya bayyana kwace iko da tashar ta nukiliya a zama abin da ya saba doka kuma san bai dace ba yana mai cewa akwai buƙatar gaggawa ta kasancewar jami'an hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa a tashar kuma ba tare da an kange su daga aiki ko ina a cikin tashar ba domin tabbatar da tsaron nahiyar turai baki ɗaya tun da farko a jiya asabar hukumar ta makamashin atom ta ba da rahoton cewa tashar wadda ita ce mafi girma a nahiyar turai ta rasa hanya ɗaya tilo da take samun makamashi daga waje sakamakon sabunta hare-haren rasha akan haka aka tilasta mata dogaro akan injinan samar da lantarki na kota kwana akalla mutane goma ne suka mutu yayin da wasu sittin kuma ba a san inda suke ba yayin da wani kwale-kwale ya kife a jihar anambra da ke kudu maso gabashin najeriya a cewar jami'ai a jiya asabar tekman tanimu jami'in yanki na hukumar bada agajin gaggawa ta nema ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kwale-kwalen wanda ya ɗauko mutane 85 ya kife ne sakamakon wata babbar igiyar ruwa inda ya barar da fasinjojin. Gwamnan jihar Anambra Chukwuma Charles Soludo ya faɗa wata sanarwa cewa mutane goma sun nitse a cikin ruwa. Shugaban hukumar agajin gaggawa ta jihar Anambra kuma ya ce an sami ceto mutane goma sha biyar ya zuwa yammacin jiya Asabar. hukumar ta ce lamarin ya uku ne tsakanin karfe goma sha ɗaya na safiyar juma'a agogon kasar wato karfe goma na safe agogon gmt zuwa karfe goma sha biyu na rana wani mazauni yankin kuma tsohon shugaban karamar hukuma afam ogene ya ce injimin kwale-kwalen ne ya gaza yayin da kuma igiyar ruwa ta kwace shi jim kaɗan bayan tashinsa ogene ya ce kwale-kwale ne da aka yi shi a cikin gida da zai iya ɗaukar mutane sama da ɗari ɗaya to sai dai cikin rashin sa'a injininsa ya gaza nan take aka sami matsala koriya ta arewa ta gudanar da wani gwajin makami da ba sabon ba a tsakiyar dare a jajibiyar ranar bikin tunawa da kafuwar jam'iyyar ta ta ma'aikata gwajin makamin ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da wani babban jirgin ruwan yaƙi na amurka ya kammala mako na biyu na atisayen sojin ruwa tare da koriya ta kudu pyongyang ta bayyana komawar jirgin ruwan yakin na amurka a yankin ruwan koriya sakamakon harba wani makami mai cin matsakaicin zango da koriya ta arewa ta yi zuwa japan a zaman wata babbar illa ga yanayin yankin rundunar sojin koriya ta kudu ta ce an harba makamai biyu masu linzami da ke cin gajeren zango tsakanin karfe 1 da minti 48 da karfe 1 da minti 58 na daren yau lahadi daga yankin munchon zuwa cikin tekun japan ta kara da cewa makaman sun yi tafiyar nisan kilomita 350 kana kuma sun sami tashi sama da tazarar kilomita 90 anjima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko rahotanni daga jiha a nan da ke kudu maso gabashin najeriya na nuna cewa akalla mutane saba'in da shida suka mutu sakamakon hatsarin jirgin ruwa a jihar yayin da wasu da dama suka ɓata. kuma kawo yanzu hukumomi a jihar na cigaba gaba da gudanar da aikin ceto da nufin lalubo rawakin waɗanda suka mutu wakilinmu na yankin niger delta lamida abubakar sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan bayanai dai daga jihar anambra da ke yankin kudu maso gabashin najeriya na nuna cewar akalla mutane 76 ne suka halaka sakamakon hatsarin wani jirgin ruwa da ya ɗauko wasu 'yan kasuwa zuwa garin abakuba da nufin cin wata kasuwa mai suna inkoka jirgin ruwan dai da aka nunar ya lodo mutane akalla 85 sannan kuma ragowar mutane tara da suka saura an garzaya da su zuwa asibiti domin tantance lafiyarsu a jihar ta anambra wannan hadarin dai ya abku ne ranar asabar kuma ya kara jefa jihar ta anambra cikin wani yanayi na alhini domin kuwa akwai fargabar mutane da dama sun bata hukumomi a jihar ta anambra sun tabbatar da tura jami'ansu kama daga 'yan sanda da hukumar ba da agajin gaggawa da kuma gwamnatin jihar inda lamarin ya faru domin ganin an ceto su kan haka ne kuma ya sa na tuntuɓi fanarbar okonko daniel tsohon shugaban karamar hukumar obakuru kuma ga abin da yake cewa It was a Uh, site uh, yesterday uh, when a number of um, traders and other passengers. Yana cewa ne abin da ya faru shine wasu 'yan kasuwa ne da wasu fasinjojin jirgin ruwa da ya nufi wani garin al'ummomin Obakuba ya kife nan take kuma wannan jirgin na ruwa yana dauke ne da mutane 100 zuwa 150 to amma dai an ceto wasu kuma akwai fargabar da dama sun rasa rayukansu bayanai dai na nuna cewar iyalai da 'yan uwa da abokan arziki da ke tunanin 'yan uwansu sun yi tafiye-tafiye ke ta kai dungu da muri inda lamarin ya faru domin dai ganin cewa sun ga gawakin mamatan wato 'yan uwan nasu tare kuma da nuna alfininsu musa okeke ofara wani dan uwa ne da ke kare kaina a inda lamarin ya faru kuma ga abin da yake cewa. Actually the, the uh, situation in the uh, uh, Yana cewa ne muna cike da kaduwa matuka dangane da hatsarin jirgin da ya afku kuma muna cikin neman 'yan uwan namu na jini muna da dangantaka da su sosai kuma har kawo yanzu ba mu ga gawawwakin nasu ba kuma ba mu gansu ba muna kira ga hukumomi da su kawo muna ɗauki kuma muna tunanin 'yan uwan namu suna cikin ruwa idan dai aka samu ɗauki da taimako to za a iya ganin gawawwakin su masunta ne da dama dai ke taimaka muna na ganin cewa an ceto su shi ma wani ganau ga abin da yake cewa Usman Ali ya zo ya wuce ya wani hannun ruwa wanda mota ke tsallakawa zuwa gaba wani garan kada sai injin sai ba shi yana dawowa da ba kamar shi kan jini dawo da ba sai ainihin karkan gada da hakan kuma na tuntubi rundunar yan sandan jihar Anambra domin jin irin matakan da suke ɗauka na ganin an ceto waɗanda suka rasa rayukansu Tuchiku Okenga shine mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Anambra kuma ya shaida mini ta wayar salula cewa rayuka da dama sun salwanta kuma yanzu haka jami'an tsaro na 'yan sanda da ke da kwarewa a kan ruwayen najeriya na ci gaba da kokarin aikin ceto na ganin an ceto waɗanda suka rasa rayukansu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya a gaida lamido abubakar sakkwato kada a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye ga murtala da ci gaban labaran duniya rundunar sojin isra'ila ta ce wata macen soji ta mutu bayan da wani dan bindiga ba bafalasdini ya harbe ta a wani shingen binciken soji da ke gabashin jerusalem harbin na daren jiya asabar ya uku ne a daidai lokacin da tashin hankali ke da kamari tsakanin isra'ila da Falasɗinu. tun da farko a ranar an kashe wasu matasan Falasɗinawa biyu a wani samame da sojojin isra'ila suka kai a yammacin gabar kogin jordan wannan na zuwa ne kuma ƙasa da sa'o'i 24 kafin isra'ila ta soma hutun sukot na tsawon mako guda wani lokaci da dubban yahudawa suke ziyartar birni mai girma yaƙi na tsawon watanni ya sa shekarar nan ta 2022 kasancewa mafi munin tashe-tashen hankali a yankin da aka mamaye tun a shekara ta 2015 'yan sanda sun ce suna nan suna ci gaba da farautar wanda ya yi harbin. Hukumar kula da guguwa ta Amurka ta ce guguwar Julia ta isa gabar tekun Caribbean na Nicaragua da sanyin safiyar yau Lahadi, tare da barazanar ambaliyar ruwa da yankewar ƙasa a faɗin Amurka ta tsakiya. Hukumar kula da yanayi ta ce an kesta karfin gudun iskar guguwar da kilomita 140 a cikin sa'a ɗaya. A sa'ilin da guguwar ta afka a kusa da yankin Laguna da Perlas da karfe bakwai da kwata na safe agogon GMT. Sa'o'i kafin nan a Bluefields daya daga cikin manyan garuruwan da ke gabar teku da ake sa ran guguwar za ta yi kamari masunta sun shagaltu da kare jiragen kwale-kwalen su yayin da jama'a ke kokarin sayan kayan abinci da kuma cire kuɗaɗe ta na'urar banki ta atm an ma jin iska mai karfin guguwa da ruwan sama kama da bakin kwarya da tsakar dare kamar yadda masu ɗaukar hoto na kamfanin dillancin labaran afp a birnin suka bayyana yayin da kafafen yada labaran kasar suka ba da rahoton kwarewar rufin gidaje da kakkaryewar bishiyoyi da kuma tsinkewar wutar lantarki. A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wanda zai kai mu Najeriya. bayan shafa shekaru takwas ba gudanar da bikin maulidi da daddare ba a cikin birnin maiduguri na jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya saboda matsalar tsaro a jiya an gudanar da taron maulidi a karan farko a zawiyar khalifa ali abdullahi da ke cikin garin maiduguri inda ya samu halartar manyan baki daga ciki da wajen najeriya wakilin haruna daudabi ya halarci bikin maulidin ga kuma rahoton da ya aiko mana irin yadda aka gudanar da bukukuwan maulidi a zawayar sheikh abdulfatai da ke angon madinatu a garin maiduguri kenan da kuma samu halartar manyan baki daga kasashen afirka da dama da suka da nijar da chadi da ghana da kamaru da dai sauransu da wasu jihohi da ke tarayyar najeriya an dai shafi shekaru da dama ba gudanar da irin bukukuwan maulidi da daddare wanda matsalar tsaro ya haddasa amma wannan shekara an gudanar da wannan bukukuwan maulidi cikin kwanciyar hankali da kuma samu halartar manya-manyan baki hada ma gwamnan jihar Bono, professor Yusuf Babagana Umar Zum da ya halarci wannan taro tare da tawagansa. Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatayi shine shugaban wannan zawiya wanda kuma ya suma da bayanin muhimmancin maulidin kamar haka. Al'ummar musulmi ya kamata su lazamci na farko salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karatun Kur'ani karanta tarihinsa karanta halayensa mu'amalansa mu'amalansa da sahabbansa idan muka tsaya muka koyi wa'annan abubuwan duk wa'annan fitinoni da muke cike da ba za mu eh, same su ba ah, na biyu ga halayen da muke cike a cikin ƙasar nan halin rashin tsaro halin 'yan boko haram halin barayin daji barayin mutane duk jama'a irin wannan lokacin ne ya kamata mu koma wa allah mu roƙe shi mu yi tawassali ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya dauke mana wayannan abubuwa kuma Allah sai ya dauke zan kira ga iyaye mu iyaye mu sa idon mu sosai akan mu ko abin da aka ba mu amana mu lura da su mu lura da inda za su tafi mu gargaɗe su in za su fita da sauransu kar ku je ku jefa rayuwa a halaka a banza. To washi me wannan baki da suka halarci wannan taro ke cewa? To sunana dai Ja'far Usman eh daga Niger Difa kuma a jihar Difa ne. To alhamdulillah za mu ce gaskiya dai akwai matsala kuma da yake zuwa nan Madinatu muka yi alhamdulillah duk matsalolin da muka samu a hanya dai sai mu ce mun gode wa Allah. Amma akwai matsalar hanya akwai kuma matsalar ruwa ya dan yanke wasu hanyoyi dole sai an tsallaka tukuna sannan a shigo wata mota a shigo nan. tsakanin gaidam da yobe akwai inda ruwan ya yanke hanya dole sai an yi kole-kole an yi kole-kole an sauko tukun sannan a shiga wata mota taho kafin a zo da maturu to sunana adamu usman daga kamaru ka zo daga jamhuriyar kamaru saboda a bikin maulidi kuma wannan shine karo da kana farko ko kuwa dama kana zuwa eh dama ina zuwa amma lokacin irin yanayin da aka shiga sai ya zama zuwan ta dan yi wahala abinda ya fi ma faranta muna rai gashi shekara da shekaru maulidi din nan da rana ake yi to a wannan shekara da dare za a yi shi to ashe kusan zamu ce zaman lafiya ta samu wasu baki da suka ci bikin mauludi kenan da muna da haifar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya a gaida Haruna Dauda biyu za mu rufe taskar rahotannin nama a Ghana musulmai a birnin Kumasi sun bi sahun miliyoyin musulmai a faɗin duniya inda suka gudanar da bikin zagayowar ranar haihuwar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam jiya Asabar. A duk shekara ana gudanar da bikin ne a ranar sha biyu ga watan Rabiul Awwal, wata na uku a kalandar Musulunci. Wakilin Idris Abdullah Bako ya halarci bikin Maulidin kuma ga rahoton da ya hada mana. wannan shine karo na 78 da aka gudanar da wannan maulidin wanda sheikh ahmad babal wa'i zai assasa a birnin kumashi kamar yadda yake a fadin duniya idan wannan rana ta zagayo mafi yawancin kasashen duniya suna ba da hutu ga al'ummar musulmai domin su ji daɗin gudanar da bukukuwan maulidin annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata gare shi domin haka ne maga kujerar taron sheikh mustapha ibrahim ya kira wa gwamnati a madadin musulman ghana da ta ƙara rana irin ta yau a cikin ranakun hutu na ƙasa ta maulidi Allahu akbar shine maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wani rana da ya kai wannan rana important babu shi babu rana yasa ce aje mu sa wannan gaban mu nemi a ba mu in all the whole world yace idan duk duniya na amfana da wannan ranar me zai hana mu ma 'yan gane mu amfana da ranar wannan bikin babban bako mai jawabi imam muhammad masarur ibrahim limami a headquarter majalisar ɗinkin duniya ya yi jawabi ne akan taken taron maulidin in ta'addanci a koyarwar musulunci bayan ya yi bayanin dalilan da ya sa mutum yake kasancewa ɗan ta'adda guda uku wato neman suna yunwa da rashin aminci da kuma wuce gona da iri ko tsaurin ra'ayi sai ya kawo kaɗan daga cikin yadda za a magance ta'addancin. Na farko a yi kokari a san zaman lafiyar nan shi ne da best don mutum in ba zaman lafiya in ba zaman lafiya wallahi tallahi ko sallah ba kai kai. Sallah corona da ya zo ba kulle kaba ba. Isa to the government officials i think Ga jami'an gwamnati ɗaya daga cikin dalilan dakile ta'addanci ko tsatsauran ra'ayi shine kula da matasa da farko rashin aikin yi dalili ne domin rashin abin yi na baiwa shaidan wata kafa tabbatar da tsaro ga kowace al'umma yana da matukar muhimmanci akwai waɗanda ake kira 'yan sandan sa kai 'yan sanda da jami'an tsaro su kai ga al'umma da unguwanni a bi ta waɗannan hanyoyin a shaida wa matasa cewa musulunci bai ce mu ta'addanci ba musulunci baya koya maka ka je ka cuci wani sai dai aka san haka ben abdallah banda coordinator ci gaban zanguna da tsakiyar birni wanda ya zuwa madadin mataimakin shugaban shugaban kasa ya yi kira ga musulmai da su kwaikwayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kashe mutum ba tare da haƙƙi ba kamar ya kashe dukkan mutane ne kuma duk wanda ya ceci ran mutum kamar ya ceci rayukan mutane ne muna da aiki mai wuya gaske a matsayin mu na musulmai da mutanen zango musamman a wannan yanki na rusa alakantar da musulunci da ta'adanci mun taru domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a lokacin da kiyayya yadda musulunci ta sananta bai yi tawaye ko ko barazana ba amma ya yi hijira tare da mabiyinsa Na nemi ji daga wakilin gwamnati Ben Abdullah Banda game da kira da maga kujeran taro na ƙara rana irin ta yi a cikin ranakun hutu na ƙasa a hukumance. Ya ce zai isar da wannan sako ga gwamnati kuma za a bi yadda doka ta gindaya wajen tabbatar da hakan. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Idris Abdullah Bako, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da farin cikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen hamsa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. madalla. To a yau shirin zai duba mummunan halaka ko dangantaka da ke tsakanin kafafen sada zumunta da ta'ammali da muggan kwayoyi da ma illar da hakan ke da shi. Shafukan sada zumunta na yanar gizo sun zama wani babban bangare na rayuwar yau da kullum ga mutane musamman ma ga matasa inda sukan iya shafa sa'o'i suna duba hotuna ko kallon bidiyoyi a mabambantan shafuka na sada zumuntan da ake da su duk da cewa makasudan samar da dandalolin shine don nishadi da ma sada zumunta amma illan da hakan ke da shi a yanzu baya iya misaltuwa Hukumar da ke yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa a Najeriya NDLEA ta ce alƙawarin baya-bayan nan su nuna cewa kashi 40 cikin 100 na matasan Najeriya da ke tsakanin shekaru 18 zuwa 35 na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. kuma ga dukkan halamu kafafen sada zumunta na taka rawa matashi abdulsamad kana shugaban kungiyar da ke waye da kan matasa kan illolin shaye-shaye wato ya foda a takaice ya yi mana shimfiɗa kan wannan batu a zahirin gaskiya yanzu man facebook instagram tiktok da snapchat ɗin nan shi yake bata tarbiyyar yara ba kadan ba saboda mawakan nan da suke tashi za a nuna mutum yana waka yana shan giya ko kuma yana shan sigari ko wiwi to yaran in suna gani abin yana burge su sai su dinga kwaikwayon wannan abin daga yaro ya fara kadan kadan kafin a ankare shi kenan shi ma ya eh, abin ya riga ya same shi ya fantsama a maimakon su mawakan su dinga amfani da wannan daman gurin yaɗa kyawawan manufofi da gyara tarbiyyar al'umma to su ba wannan ne a gaban su ba to shi yasa yanzu wannan kafar sadarwar in dai ba hankali aka mai da shi ba aka yi aiki da shi ta hanyar da dace ba karamin lalata tarbiyyar al'umma yake ba da kuma gurɓata tarbiyyar yara abu na biyu kuma maganar gaskiya shine kafar sada zumunta tana taka matukar rawa a gurin yanzu gurɓacewan yara maimakon matasa su yi amfani ta hanyar da ya dace su yi abin da ya dace sai su je su da kallon irin wayannan mutanen da na sha kwaya ko kuma na je na sha wani abin da zai bugu gusar min da hankali ina wani abu sai su dinga ganin abin kaman suna daukan kwaikwayon shi kaman ya zama musu suna daukan wayanda suke wannan ayyukan matsayin royal model ba tare da cewa suna lura cewa duk wani wanda yake shaye-shaye ba babu inda yake zuwa saboda ko a unguwar ku zaka tsaya ka duba duk wani wanda yake shaye-shaye yake ta'ammal da mayan kwayoyi ka ba shi nan da shekaru kaɗan sai ka ga ya zama abin Allah sarki a cikin unguwar ku. Lawan babu Otu na ɗaya daga cikin jakadun da ke yaki da safaran miyagun kwayoyi da ma ta'ammali da su a Najeriya ya yi ƙari kan illolin da ke tattare da matasa masu amfani da kafafen sada zumunta wajen yaɗa miyagun kwayoyi da ma tallata hajar ta shafukan yanar gizo tare da ƙari ƙari kan cewa tuni hukumomi da ke da halakin yaƙi da wannan mummunan ɗabi'a ke ƙoƙarin daƙile hanyoyin da matasan ke bi. Fannin wannan hada-hada ta miyagun ƙwayoyi wanda ta zamanto ruwan dare a Najeriya da yake mana da waɗansu marasa kishin ƙasa wanda babu ta hanyar da za su iya tallafawa waɗannan matasa wanda Allah ya mana arzikinsu suna da yawan gaske sai ta safarar wannan miyagun kwayoyi ta yanar gizo wanda shi shugaba namu jajirtacce wanda yake namijin kokari na nufin shugaban hukumar yaƙi da fatauci da shaye-shayen miyagun kwayoyi general buba marwar tayat irin kokarin da ya fito da shi bai kyale ba ya haɗa hannu da komai da komai duk hanyar da waɗannan waɗanda muke kiransu drug barons wato masu samarwa masu safara masu tunkudawa na miyagun ƙwayoyin nan don su isa ko'ina to shi ma general buba marwa yana ko'ina domin ba a daɗe ba aka yi haɗin gwiwa da sojojin ruwa saboda waɗannan mutanen ba dama ka faɗi iya adadin ƙarfinsu ko iya tsawonsu a'a suna sama suna ruwa suna ƙasa suna jeji suna cikin gari suna ko'ina sannan wannan hanya ta sadar da zumunci wato yanar gizo ɗaya daga cikin shugabannin safara da ya illata 'yan najeriya da miyagun ƙwayoyi yana ɗaya daga cikin abin da aka kama shi safarar ta yanin gizo ne ake saboda haka general buba marwan a tafiyar da ake ciki babu irin jami'an da bai da su babu irin kwararrun da bai da su ta fanni daban-daban abin da ya shafi ict wato masana masu zurfin ilimi akan ilimin yanar gizo akwai su saboda haka wannan al'amari na yanar gizo ya zo da amfani ya zo da illa domin matasan nan mafi yawancin su su abin da suka sani kawai ya za a yi a samu kuɗi ba sa la'akari da cewar meye mutuncin ka meye darajar ka su waɗansu matasan suna yi ne a rufa ido rufa ido abin nufi ana yaudarar su da kuɗi a ce in aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza za ka samu kaza ba tare da duba illar rayuwarsu ba. Kazalika shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin shugaban hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya NDLEA wato Brigadier Janar Buba Marwa mai ritaya inda ya bayyana dabarun da wasu masu ire-iren wannan ɗabi'u ke bi ta shafukan yanar gizo wajen jan hankalin mutane amma tuni suka gano su ta hanyar amfani da fasahohin zamani iri daban-daban. Kwanakin ba akwai masu sayarwa sai su yi ko bisa biskit ko cakes ko wasu abu haka su sa shi ciki su yi advertising nashi ta wannan hanyar da kika faɗa amma kuma muna kama su ai so mu ma muna amfani da the same technology sai dai namu ya fi nasu amma ba zan faɗi ta yaya muke bi ba amma ana samun nasarori sosai kwarai da gaske kwarai da zakon na duk ba suna yi har suna deliveries a irin mashinan nan masu ɗan jaka a baya eh za su yi deliveries kwanaki bayan mun kama wa'annan delivery eh, motorcycle sun su kusan 20 ai eh, across the country da nan Eh, da wasu jihohi. To an dai jan hankulan matasa da iyaye kan su yi hattara tare da kula. Ja hankalin zama matasa shi ne wanda suke ciki su samu su yi kokari su bi duk hanyoyin da ya kamata su daina. Waɗanda ba sa ci kuma su kyamaci abin domin abin baya haifar da ɗami ido. Iyaye dan Allah su sa ido su taimaka wa wannan hukuma ta NDLEA saboda NDLEA din e nan mutane ne kamar kowa ba aljanu ba ne ba mala'iku ba ne a mutane ne mu sai an isar musu da waɗansu saƙonnin sannan su kuma za su iya yin aikin da za su taimaki ƙasa. Madalla, to ma sauraro a nan za mu dakata cikin shirin na wannan makon sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam. A gaida shamsiyya, bari a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri da Bashir ɗan inna kaji sau suka ce muna jinjina a ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Nijar akan shirya taron faɗakarwa kan halin da ƙasa ke ciki da fatar Allah ya sa taron ya cimma nasara. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. yake salam biyo Hausa hakika rufe makarantun firamare da sakandire da gwamnatin jihar Neja ta yi saboda matsalar rashin tsaro abin tashin hankali ne. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya addabe ma ƙasar mu Najeriya. Amin summa amin. Toma Dalla, kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice an ba da rahoton kashe akalla mutane goma sha bakwai a wasu hare-hare da aka auna fararen hula da tsakar dare a kudu maso gabashin birnin Zaporizhia na kasar Ukraine. Wasu da dama kuma sun sami raunuka. Babban jami'in diplomasiyyar kungiyar tarayyar Turai ta EU a jiya Asabar ya yi Allah ya daga kausar murya akan yunkurin Rasha na mamaye tashar nukiliya ta Zaporizhia. Kano kuma ya ce ya zame wajibi ga sojojin Rasha da su fice daga tashar da kuma koma ƙarƙashin ikon Ukraine. To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya, sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni. Da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.